على عتبة دخول شهر مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر القيام والصيام والصدقة وصلة الأرحام الشهر المبارك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدومه كما ثبت في حديث أنس عند ابن ماجه بسند حسن قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضركم رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم وثبت بسند حسن لغيره في عند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه ولله فيه ليلة خير من ألف شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم ولله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم هذا الشهر المبارك الذي بارك الله به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون وسيلة لنيل درجات التقوى التي هي سبب لدخول الجنة إن المتقين في جنات ونهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الشهر المبارك الذي جعل الله فيه من الخيرات شيئا كثيرا وعظم فيه من الأجور فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف العشاء الحسنة بعشر أمثالها قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فالله سبحانه وتعالى خص نفسه بصيام بصيام العبد فهو الذي يتولى جزاءه جزاء موفورا وثبت أن هذا الشهر بما فيه من الخيرات والبركات سبب لنيل الجنة التي يعمل فيها العباد عباد الله المخلصون ويتنافس فيها المتنافسون فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخله الصائمون يوم القيامة ولا يدخله غيرهم يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه فإذا دخلوا أغلق ولا يدخل أحد منه وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمامة بن سهل رضي الله عنه كما ثبت في سنن النساء ومسند أحمد أن أبا أمامة الباهلي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة وفي رواية مرني بعمل ينفعني, ينفعني الله به فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له ثم أتاه الثانية فقال مرني بعمل يدخلني الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له فالصيام جنة من النار كجنة المقاتل في القتال فقد ثبت فقد ثبت عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث مطرف قال أتيت إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي فقدم لي لبنا فقلت إني صائم فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الصوم جنة أحدكم كجنة أحدكم جنة من النار كجنة أحدكم من من القتال وثبت عيدا في حديث كعب بن عجره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان وفي في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فلا يجهل فلا يرفث وإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم السائم عند الله أطيب من ريح المسك والصوم سبب لنيل مغفرة من الله عز وجل الذي أمرنا الله عز وجل بالمسارعة إليها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى المنبر فقال آمين آمين آمين ثلاث مرات فقال له ما هذا الذي تصنع ما كنت تصنع يا رسول الله فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف عبد رغم أنف عبد دخل رمضان ولم يغفر له فرمضان شهر المغفرة وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعده الله بذلك وجهه من النار سبعين خريفا أي سبعين سنة وكل هذا وغيره من فضائل هذا هذا الشهر وفضاء وفضائل صيامه وقيامه ذلك لأنه شهر الصبر ففيه أنواع الصبر الثلاثة كل ففيه أنواع الصبر الثلاثة كلها صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <coughs> yabo da godiya da kirari su Sira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bata farkinsa, har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi ‘yan kwanaki kaɗan suka rige in ka ga dama ka ce ‘yan sa'o'i kaɗan suka rige mana muna gab da shiga wata mai albarka watan alkur'ani watan ramadan watan da Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci wannan al'umma da shi babu wata al'umma gabanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya shar'anta masa yin azumi a cikin irin wannan watan Allah ya shar'anta yin azumi ga al'ummomin da suka gabata amma ba irin wannan da ya yi ma wannan al'umma ba ya mata ta gomashin wata ɗaya kwanaki 29 zuwa 30 duk shekara domin ta samu kusanci da shi ta samu kyautata alaƙa da shi ta samu rahamomi daga wajensa wannan wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wa al'ummarsa sahabbansa albishir da zuwansa anas ya ruwaito mana kamar yadda yake cikin sunan ibn maja da sanadi hasan yake cewa watan ramadan ya shigo annabi ya ce da sahabbansa to ga watan ramadan ya shigo wata ne da yake dauke da wani dare a cikinsa wanda ya fi dare dubu albarka wanda ba shi ba wanda duk aka haramta wa alkhairin da yake cikin wannan daren to an haramta masa dukkan alkhairi babu kuma wanda ake haramta ma samun wannan alkhairi sai wanda yake haramtacce wanda yake asararre haka na ya tabbata a hadisin abi huraira game da albayhaqi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan watan azumi ya shigo yakan ce wa sahabbai to wata mai albarka ya shigo wata mai albarka ya zo ya ce Allah ya farlanta muku yin azumi a cikinsa ana buɗe ƙofofin sama a cikin wannan azami ana kuma ainihin rufe kofofin jahannama annabi ya ce a cikinsa akwai wani dare wanda ya fi darare dubu albarka wanda babu shi a cikinsa ceto duk wanda aka haramta masa aka hana masa alkhairin wannan dare to wannan ne ya asara annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisaisa da dama ya yi bayanin falala mai yawa da dimbin lada da yake cikin wannan wata mai albarka saboda irin abinda wannan wata ya tattara na ibadu na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wata ne na azumi wata ne na qiyamul laili wata ne na karatun alqur'ani wata ne na sadaka wata ne na sada zumunci Watane na na itikafi dukkan wani aikin alkhairi ya tattaru a cikin wannan wata saboda haka ya zanto watane mai albarka albarkatu masu yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna tilin lada tarin lada da yake cikin wannan wata kama yadda ya zo a cikin sahihai ne hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowane aiki na ɗan adam ana ya masa a ya masa lada ɗaya aiki mai lada ɗaya zuwa wato hasana zuwa kyakkyawan aiki goma zuwa ɗari bakwai Allah ya ce sai azumi wannan nawa ne kuma ni ne zan yi sakayya da shi babu wani wanda ya iya sanin irin yawan lada da tarin lada da ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance wa mai azumi saboda ubangiji ya keɓance sanin wannan ga kansa shi kaɗai ya ce illa sau fa inna hule wa ana ajizibi sai azumi kaɗai shi ba wanda isa ya faɗi ga yawan ladan da yake cikinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana girman ladan da yake cikinsa shi ne aikin da za ka yi ka samu aljanna aljanna da Allah yake ya tanade ta ga masu taƙawa kuma azumi yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke gadarwa da mutum taƙawa domin Allah yake cewa ya waɗanda kai imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku yace la'allakum tattaqun dan ku samu takawa takawa ɗin nan da ita ake shiga aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar ce lalle masu takawa suna cikin gidajen aljanna suna cikin ƙoramu. ya tabbata a hadisin abu hurairah radiyallahu anhu wanda al-imam bukhari da muslim suka ruwaito hadisin sa'ad ibn sa'ad wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a aljanna akwai wata kofa kofa ce da babu wanda zai shiga ta wannan kofa sai masu azumi ya dukulu minhu sa'imuna yau qiyama masu azumi ne za su shiga ta wannan kofar ana ce da ita rayyan babu rayyan idan ranar gobe kiyama ta zo aka yi dandazo aka tara musulmi muminai a bakin kofa gidan aljanna Allah zai ce aina sa'imuna ina masu azumi sai su miƙe tsaye ceto su shiga ta wannan kofar idan suka shiga za a rufe kofar babu mai sake shiga sai masu azumi saboda haka wannan sakamako ne na musamman da Allah ya ma waɗanda suka ɗauki ibadar azumi da gaske kuma suka riƙa yin ta a rayuwarsu hakanan ya tabbata a hadisin abi umama talbahili wanda imamu ahmad da nasa'i suka ruwaito abu umama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama murni bi amalin wilkhilin janna ka umarce ni da wani aikin da zai shiga ni aljanna ya rasulallah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi alayka bi sawm fa innahu la illa la na hore ka da azumi don babu kamar ya sake dawo masa karo na biyu yace ya rasulullahi murni bi amalin yudkhilni al-janna umarce ni da aikin da zai shigar da ni aljanna annabi ya sake ce da shi alayka bi sawm fa innahu la illa la na hore ka da azumi domin babu wani abu kamar haka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya mana cewa <clears throat> wato kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana cewa da azumi ake samun gafara da azumi ake samun gafarar ubangiji gafarar da Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum to azumi yana daga cikin hanyar da ake samun gafara daga Allah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito nabi ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi azumin ramadana yana mai imani da neman lada wato yana mai imani da cewa wannan ibada ce da Allah ya farlanta masa ya wajabta masa kuma yana yi don ya samu lada ba don riya ba ba don ya zama masa al'ada ba ba don ganin idan mutane ba yana yi don Allah annabi ya ce wafira lahu ma kaddama min zambe, to za a gafarta masa abin da ya gabata na zurbansa haka nan annabi ya ce wanda yi ramadan wato shine sallolin tarawihi da ake yi ko tahajjudi wanda duk ya tsaya yayi waɗannan salloli annabi ya ce shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa haka nan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya hau minbari da ya hau na farko ya ce amin ya taka hawa na biyu ya ce amin na uku ya ce amin abu huraira ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam me naga kana yi ya rasulullah nabi ya ce da shi mala'ika jibrilu ne ya zo yake da ni hancin bawa ya turbuna a cikin ƙasa wanda ramadan zai shigo kuma Allah bai masa gafara ba wato ya wulaƙanta ya tozarta a ce ramadana ya shiga ya fita shi bai shiga cikin waɗanda Allah yi wa gafara ba na bai ce rafi ma an fu'abdin dakhala ramadan falam yughfar la yace ka ce amin annabi ya ce amin sanan jibril ya sake cewa hancin bawa ya turmusa a cikin ƙasa wato ya tozarta ya wulaƙanta wanda ya riski iyayensa biyu ko ɗaya daga cikinsu da rai amma ba su shigar da shi aljanna ba wato bai yi musu biyayyar da zai shiga aljanna ba mala'ika jibril ya ce ka ce amin mazala ce amin na uku kuma ya ce wanda aka ambace ni a gabansa bai mun salati ba shi ma hancinsa ya turbuda a cikin kasa, ka ce amin annabi ya ce amin a shi kaga watan ramadan wata ne da ake samun gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala wata ne da yake zama azumi a cikinsa garkuwa ne garkuwa ne daga shiga wuta kamar yadda mayaki yake kare rayuwarsa da garkuwa a fagen yaki hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asawmu junna azumi garkuwa ne fala yajhal wala yarfud kada ɗayan ku yayi wauta kada ɗayan ya rika batsa yana azumi yace idan wani ma ya ja da fada ko ya zage shi to ya ce da shi azumi nake wato ba zan tanka maka ba ba zan rama ba saboda azumi nake ina da wani abu mai daraja mai alfarma a bakina ba zan bata bakina da ainihin batacciyar magana ba annabi ya ce la khalufi fami sa'imi atyabu inda Allah bir rihil misk annabi ya ce wallahi hamamin bakin mai azumi a wurin Allah ya fi turaren almiski kanshi annabi ya ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu lissa'ibi farhatani yafrahuhuma yana da lokutan farin ciki guda biyu farin cikinsa in ya zo buɗe baki da kuma farin cikin ranar da zai haɗu da ubangijinsa annabi sallallahu har ila yau yake cewa ka'ab ibn ya ka'abu a sawm junna azmi garkuwa ne wasadaqatu tutfi'ul khati'ah sadaka kuma tana kashe zunubi tana bici zunubi tana share zunubi sannan wassalatu qurban sallah kuma kusanci ne ga Allah subhanahu wataala a wata rana mutarrif ibn abdullahi ibn ya shiga wajen wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ana ce da shi Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ce da ya shiga wajensa sai ya ce sai ya sa a kawo masa nono sai mutsarrafe ce azumi nake sai ya ce na kuji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sawmu junnatun minan nar ka junnatu ahadikum ka junnati ahadikum fil qital azumi garkuwa ne daga wuta kamar yanda ɗayan ku yake riƙe garkuwa a lokacin da yake fagen yaki haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa azumin rana ɗaya don Allah <clears throat> yana nesanta fuskar bawa daga wuta tsawon shekara saba'in tafiyar shekara saba'in haka ya tabbata hadisin abu sa'id al-khudri wanda shi ma imamin bukari da muslim suka ruwaito annabi yake cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah babu wani bawa da zai yi azumin yini kai dan Allah illa ba'ada Allah bizalika wajhahu 70 kharifan min Allah sai Allah ya zesanta fuskarsa ya sanya tazara tsakaninsa da wutar na tsakanin tafiya shekara 70 rana ɗaya ina ga wanda ya azumci watan gaba daya wani shekara ya zo ya azumce shi baya ga azumin mukan da yake na nafilfilu babu shakka duk wani nau'i na haƙuri ya tattara a cikin azumi a cikin azumi akwai haƙuri akan bin Allah akwai haƙuri akan barin saban Allah akwai kuma haƙuri akan kaddarar da Allah ya rubuta wa bawansa akwai hakuri akan biyar Allah a cikinsa saboda shi azumi biyayya ce ga Allah subhanahu ta'ala da'a ce ga ubangiji bawa yana azumi to yana yi wa Allah da'a ne don haka yayi hakuri akan yi wa Allah da'a akwai hakuri akan barin saba wa Allah domin akwai abubuwa da aka hana mai azumi wasu abubuwa ma halal ne amma aka takaita masa su a lokacin azumi kamar ci da sha cewa kulu washrabu كوتيكو شاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل haka takaita maka cinka da shanka ka haƙura ka bi Allah akan wannan wannan ka haƙura da yunwar cikinka kana ji buƙatar abinci ba za ka ci ba kana buƙatar shan ruwa ba za ka sha ba ba don kowa don ka samu yarda Allah babu shakka duk wani nau'i na haƙuri ya tattara a cikin azumi shi kuma haƙuri Allah yana ba da ladansa ba tare da lissafi ba inda ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah ce ana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba idan ana lissafa ma wasu to waɗanda suke masu haƙuri su kawai dumbuza ake ana ba su ba wanda zai iya cewa ga adadin abin da aka ba su wannan wata ne mai albarka watan rahama watan tausayi watan jin kai watan ƙaunar juna ya ku bayin Allah a shiga wannan wata da kyakkyawar zuciya a yi sulhu yi sulhu tsakaninmu da Allah ka yi sulhu tsakaninka da Allah idan kana wani abu na laifuffuka ka yi wa Allah alkawari lokacin dainawarka ya yayi kuma har abada ba za ka koma ba ka kyautata zuciyarka ka gyara ta ka tace ta ka fuskanci ubangijinka domin watan karbar addu'o'in bayan ya shigo ubangiji da yake maganar azumi yana tsaka da maganar azumi da hukunce-hukuncensa sai ya kutso da maganar وإذا ibadi anni fa inni qareeb ujibu دعوة da'i إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ana tsaka da maganar azumi da hukunce hukuncen kwatsam sai ubangiji cewa idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake dab da su ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roke ni ya nuna maka cewa a daidai wannan lokacin da kake wannan ibada to lokaci ne da za ka fuskanci ubangiji ka roke shi bukatunka shi kuma dab yake da kai zai ansa maka wa aqrabu ilaina min habli min hibali min habli alwarid Allah yana cewa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli alwarid Allah ya fika kusa da kai fiye da jijiyar wuyanka yana ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutanen da Allah yake karbar addu'ar su daga ciki akwai mai azumi lokacin da ya buɗe baki ko ya zo buɗe baki lokaci ne da za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya gyara maka ɗabi'unka da halayenka da zuciyarka ya ƙara maka san Allah da manzansa a zuciyarka ya ƙara maka ƙaunar addininka ya sa ka zama mutumin kirki mai kyakkyawar mu'amala da 'yan uwanka mai kyakkyawar mu'amala da ahalinka da abokanka da abokan zamanka a kasuwa ka zanto mai gaskiya da amana a cikin al'amuranka ka roƙi Allah gidan aljanna ya cika maka da imani a wannan rayuwa taka ka roƙa wa bayan Allah waɗanda suke cikin wani hali mawuyaci Allah ya fitar da mu daga cikin irin mummunan hali da muke ciki Allah ya kawo mana sauki a cikin ƙasarmu abubuwan da yake damun mu na kashe-kashe da mace-mace da ainihin zubar da jini da satar zuciya da satar dukiya da abubuwa da ake yi marasa daɗi marasa daɗin ji Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya yi mana Allah ya shiga tsakaninmu da miyagu na cikin gida da na waje Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya kawo mana tallafi mu shiga wannan azumi da zuciya ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya karba abinda za mu aikata a cikin wannan a cikin wannan wata mai albarka da ibada Allah ya sa a cikin mizanin mu kuma ubangiji ya kara mana karfin gwiwa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا